salamu alaikum ke faɗo malam daga na sun sabu ba bangaren ka bane gaje sun kuma to ai ɗaya ne makafi sun iyo da gaje to na zuba da ku da ke kusa da ke mala. <laughs> wash si ash ayyo Allah jikin su babu suka yaran ta shekara ni riba daya <laughs> Allah makashin kakansa to malam ina kwana ina gajiya matsau ba ainihin malam abin da ake ne ba so nake mu danga guguwa ba to ina kwana lafiya lau ina gajiya ba gajiya ke malam kin san menene ni ba so nake a rage mun mutanen lafiya lau so nake a rage mun mutanen nan ke da na da na zuba doya yaron ina kwaso ta sai kika dan maza sun mun layi Ibrahim ke sare Jamilu a kuta suke zuwa sai ma a dangane da sani indomi ne kwale-kwale mm. da nasara haka suke zuwa siya su fada siya ne na gaba daya to har sa alagon zak sai sun zo sun sai kenan Allah ah. kan ya ji daɗi wannan a yi abu da muka mana abin da ya sa kin gane ko mm. wannan aminiya ta ce a bayan layi miki mm. faɗa mata aikinki kamar yankan reza da kin ta ƙare wai kishi fa muna zaman lafiya da mijina ba abin da na nema na rasa ba abin da ya nema ya rasa rana ɗaya kawai ya antiyo min wai zai yi kishi ni ko na tsani in ji su matsalan mazalla kishi ya bari a yomi kishi akwai irin wannan akwai irin wannan shine na ce ka duba wannan gwamna wannan wannan da nan eh? a ah, na na gane na gane ta ba sun yi magana ba eh, ai na san mu to amma magana ta ta watse ta watse ko magana ta an gama aiki tun shi ni ba na wafa to za a taimake ki amma maganin mu akwai sharuɗoɗi ne sharuɗa akwai ni ko me ka ce mini malam zan yi ko mai in dai na kar a min kishi ya ce ah, ai na gama sai ne wace yadda kike ai ta san ciki da mai komai ga ya mini to to to ke kuma hmm. na san yadda ya kamata ah, a sai dai kin san ai da, na da ke malam kin san kogin ciki kin san na gwiwa an gaya kin san kuma a ci ba buɗe restaurant insha Allah yawa kuma restaurant din dan abin da nake da bukata yake bude a rinka samun tafka tafkan gashi akwai mutanen da za su ke tsotsa Allah Allah wallahi ke malam ni ina ga yan awaki ma nake san dan samu da sallan nan duk wanda take neman rago mai sauki ta faɗo guri na Allah Allah to za a sanya yawa malam dauka daya kuma kishiyar ta dauko kishiyar ta dauko subhanallah zan fara canja canja subhanallah ba kishiya ba ba kishiya ba ba kishiya ba what inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan da za a kore ta wannan ita ma tsaye take da kafa ba za ba ba sake dauka ba malam in na dana uku kuma aka zan mata dauka mini Ba na dauka dauka min da bismillah ku tafi muna gurin ai mijin na sa sai an karkade saboda sharri ko da za ta wannan ne dai ko hmm. to ai kai bi ka yabo amarya biyu inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi mu a ci ai nan ne karshen nan ne karshen biyu a rana ɗaya na shiga uku sai kore su na shiga uku aikin nan nata babba ne Allah mallam wannan aure ya taho gangara eh. kuma ba mai iya kau da shi auren tabbas sai wata hanya eh. wata hanya ɗaya ce kuma za a yi mace mace ne ai ni ke mutu ita nake so kawai ta mutu ita amaryar ta bar min mijin to ka san malamai wannan dare ne je ma gidi gani ba ai sai na mutuwarsa malam nawa kika kora haba yar malamai nawa kika kora nawa kika watsa nawa kika kafe nawa kika haukatar kuma a sai jiji za a yi miki shari ni ma kawai ki kore ta rantse idanunki da hannu kai ma da hannu kai ma rantse ke ma rantse What? Allah yau, yau kamar so, na bude hai an sha aiki an abin da suke zayyano yana da yawa akwai man kabil kababa da za a shafe mata jikinta kaf sai ta kwana uku ana shafa manna kin gani kuma san samu ki kwan a gidan nan an ko shekara kace zan yi zan yi in dai auren nan zai wargaje zan yi eh, shi to abin abin na za a kore ta sannan kuma akwai abubuwa da muke da bukata su man kabal kababa da handika da handika baye mhm. sai kuma su zindiki kala uku kenan to mana ake kika samu wani irin magani ne yaran ki ne malamin a dutsen a dutsen ake samo shi inda sarkin aljanu yake zaune to ai kaga kuma ba mu iya shi ba ne da shi mala abin da nake so da ki guda ɗaya ne har nan ni da ke duka keken sani na tigeza abin da za a yi kawai <laughs> ah ga wala to sirrin dinki dubu ɗari ɗaya da ashirin an gama Allah ku kuɗi ba ta gaba ba ta da matsala ba to an gama kuɗi ba ta gaba ne an gama abin da nake so yau idan kun kwanta da mijin ki ce mai ba komai ba komai amma karfe biyu da rabi ki taso ki zo na. na dare ko na dare akwai man da zan gama eh karfe biyu da rabi ke so gaba ko sai ta koma ko ba matsala eh. a yanda kike so mana eh, eh, eh a yanda kike so eh yanda nake son bada eh yana bacci zan lallaba shi yana bacci sannan kuma an zo fa ka gaya mata dokar gidan nan ba matsala ba a koma da mayafi ba a gama mayafin zaki cire mana shi zan zo da shi kuma bashi a nan za ki bashi a nan za ki ko kana da shi daga can yanzu za ki ba da shi a haɗa wani aiki za mu shura shi to shi ke yanzu kawo shi la haɗi la na ce ce mun kore mun kore mun kore mun kore sai ki ajiye abin sadaka ki wuce eh, bari ba ku hada jakan ba to ba sai an buɗe ba ba a budewa ba a budewa sata annan yawwa tahi tahi maga ta ta yi tahi tahi tahi yawwa ki zo fa da wurwurin nan ki zo da wurwurin nan sai na fito an gama sai na fito mala eh. ya sani ma ya iska wuce eh. ya je mun na wuce ah. a sha san hadirki kudin aljanu ne ba a renawa kin san harkar tamu ne Allah an taɓa ne ya sai wa Allah eh Allah ya Allah Allah wallahi Allah shi ne ran kai malam ki ga mata bata zo da wuri a ah, ko malam Allah wallahi amma dai ba da ki dinga dan ya tsara mai yayi ba a rena kudin ah, ba a rena ba a rena kudin Allah wallahi dan tsigare zai tashi <laughs> malam la ba yawa ni ma ni ma nake na ƙara auren wallahi da kuɗin ki zan ƙara auren